masu kallon barkanmu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci to ga mutum an koro bayani sai muka dan je Na na tsaya bisa wannan eh, ruwaya ta shi eh, musnad bin musnad na ahmad eh, hanbal kuma inda ta'liqin ahmad shu'aibul arnaut da yake kawa sannan yake cewa shi shu'aibul arnaut wa akhrajahu ahmad thani bi ikhtilafi yasir fi sanad ya ƙara kawowa duk da iktilafi da aka samu na sanadi hmm. fa'allaka shu'aibul arnaut ƙa'ilan sai ce isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun rijalu shaikhaini gaira asid bin bin abdurrahman shi kadai ne ya bambanta rijaluhu isnaduhu sahihun farko isnadin wannan hadisin sahihi ne rijalin wannan thiqa ne dukansu dukansu rijaluhu thiqat ma'ana an ce rijalu ma'ana daga wane zuwa daga wane yawa thiqa ne sai ce rijalu shekhaini wannan hmm. shekhaini yana nufin wa bukhari da muslim wato yadda suke ka'idar da suke an sa hadisi kanta eh. to su ma sun yadda da shi wannan hadisin na cewa ni manzan Allah ya ce ma abu obaida cewa bayan wafatin shi ko kuma bayan tafiya sahabbai eh. wasu al'umma za su zo sun yi imani da manzan Allah ba su ga manzan Allah ba waɗannan mutanen sun fi sahabbai sun yi imani da shi alhali ba su taɓa ganin shi ba hmm. ka gani ko sai yake cewa wa hamza ahmad zainin isnaduhu sahih shi ma dai wannan hamza din ya kara abin nan sai ya ce wannan abdurrahman din da ya saba ma wannan abu bai karbi hadisin mu sosai sai ya ce wa huwa khas'ami al-filistini shi khas'ami mutumin falastini famin rijal abi dawud wa khalid bin darik famin rijal ashabu sunan wa kilahuma thiqa ashabu sunan eh. rijalin su din eh. duka waɗannan asabu sunan ɗin sai ce rijalin sun thiqa ne shi sha'ibul arnaut ya kawo waɗannan eh, eh. wa hamza ahmad zain ce isnaduhu sahihun ne ko shi ma dai wannan wannan eh, isnadu sayyidin wannan hamza ɗin da ya magana a cikin mi a cikin littafin sha'ibul arnaut sha'ibul arnaut da ya kawo kuma yake cewa mi amma wannan bitta haƙiƙe hamza hamza zayin din nan a cikin littafin shi kuma ta hakikin eh, Shu'aibu al-arnaud da yamma mi ta alikin shu'aib al-arnaud da yamma musnad bin ahmad da imam ahmad eh. shi kuma wannan sai kuma ta hakiki wannan hamza din eh. sai yamma littafin Shu'aibu al-arnaud ta hakiki a juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ishirin mm. darul hadis al su suka buga ɗaba'a ta ɗaya eh. Eh, shekara ta 1416 mm. a wannan taƙiƙin da aka yi eh. ka fahimta ko sannan yake cewa wa akharajahu hakim an buri wasu sahahahu wa faƙahu zahabi duk bala'in wahabiyancin zahabi ya anshi ya anshi da sahihancin shi da mi hakimin ne saburi a cikin mustadrak alal sayyani hakimin sai saburi ya sa hadisin sannan wafaka zahabi zahabi ya anshi hadisin eh. zahabi ya anshi hadisin alhakimin ne saburi almustadrak ala sayhani mm. wa zailahu wa bi zailihi talkhis almustadrak lizahabi mm. akwai talkhisi na zahabi da yamma mustadrak ala sayhani mm. a juz'i na goma juz'i na hudu eh. shafi na eh, shafi na 85 kuma wanda suka buga littafin annashir darul ma'arifa beirut hmm. su suka buga to ya za ku zo ku ta kun dami mutane da magana cewa sahabi sahabi sahabi alhali manzon Allah bi taimu bisa ba gaskiya ne ba wani dalilin da zai zo musa mutumin da ya bi manzon Allah khalisan wajen wajhillah a saba mishi bai zai yi ba amma wanda ya bi manzon Allah mai khalisan wajen wajhillah saboda ni kamar yadda muka kawo a cikin ruwaya da ta gabata eh. a cikin satin da ya gabata mun eh. kawo ni sharaɗin imani mine ne daga cikin sharaɗin imani shine eh. kasance ni wanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu suwa ne ne ya ayyuhal su ne ne amanu dinnan hubbu ali imanan wa bugduhu nifaqan hmm. san ali imani ne kin ali nifaqa ne to waɗanda suka gaba da ali ya za ka ce masu mu bi ya za ka ce mana mu bi su ba zai yi ba mu bi su a nassan hadisin manzan Allah ba za mu bi su ba saboda mi saboda munafikai ne mi min alamatin nifaq bugu da ali kuma ibnu taymiya sarihan a cikin minhajus sunna eh. idan Allah ya ba sati mai zuwa za mu kawo sarihan ya ce mafi yawan sahabbai sun kasance suna gaba da amirul mu'minin kuma suna ya kashi kuma gaskiya ne yanzu ka koma wanda suka halarci yaƙin safin su wane ne yaƙin jamal su wane ne ba sabai ba ne Adama matan manzan Allah sun kuma yaƙi Ali Ali suka yaƙa suka ɗaga takobin su gaban Ali suka yaƙe shi ya za ka yi kuma me yasa shi yasa nake malakum kaifa tahkumun wahabiyun da banu umayya amma lokaci guda sukan ce kuffu wal kaffa amma shajara bayanan wannan nace maka aje ta wannan magani shi ne risala da yake kawo wannan magani ba annabi bane ba manzon Allah bane ba sahabi bane ba tabi bane ko ma sahabi ne to akai mu bi shi magana shi ba hujja bace a wurin mu wal kaffa amma shajara bainahum ba hujja bace wurin mu haka ne mutane daban-daban ba alqur'ani bace ba alqur'ani bane ba hadisin manzon Allah bane ilhassan ba ya saba wa alkur'ani ya saba wa alkur'ani saboda qur'ani yakan kawo kissa annabawa da laifukan da su da laifuka da komi kissa bayan Allah da sauran mu kuma a nan zaman mu nan ba ko ta bace ta Allah wanda za mu samu wancan wuta wancan aljanna a'a mu muna karanta ruwaya ne wanda duk ya gaba da Ali munafiki ne wanda duk ya gaba da Ali munafiki ne wanda kuma ɗaya daga cikin alamomin gano munafiki gaba da ali hmm. Allah ta'ala ya faranta wa mutane hmm. san ali dole ka so ali ya kai banu ya kai bawahabe man ahabba aliyan ahabba Allah ya kai bawahabe ya ku banu umayya me yasa kuka zo kuna gaba da ali me yasa ku kasance bisa mun baro ku kuna zagin ali kai bala'abi kai kana ma da bakin magana sama da shekara arba'in uwayen gidan ku bani umayya suna zagin ali sahabi suna zagin sahabi wanda la akalla la akalla a tunanin ku yana cikin khulafa'ur Rashidu yana cikin mutum goma da kawai kirkiro masa hadisi ko ce suna cikin waɗanda manzon Allah ya bushara da aljanna yana cikin su kowa ya cikin su me ya sanya in aka kira sunan Muawiya kuke ce mashi eh, eh, radiya kaza me yasa aka kira sunan Yazidu me yasa sub Marwan bin Hakam duk waɗannan khalifofin na banu umayya kuke ce musu Allah ya da su me yasa bayan sun zagi sahabbai bayan suna zagin sahabbai ba ma sahabi ba to a mujarradin cewa shi a wurin ku shi sahabi ne kawai kwaman sahabi ne amma a hadisin manzon Allah shi zagin shi zagin manzon Allah ne wanda duk ya zagi Ali ya zagi manzon Allah bayan manzon Allah ya ce Ali za a bi gashi aya mun karanta ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul sai kuma me Allah ya ce zaliku zalika khairun wa ahsanu amala hmm. wa ahsanu ta'wila astaghfirullah zalika khairun wa ahsanu ta'wila hmm. in kuntum tu'minuna billahi wal me yasa baku bin ali me yasa ba ku bin ali Mene ne ya sanya kuka je aka kuka ma waɗannan mutanen me yasa suka je suka daramma sayyida Zahra? suka yaƙi suka buga mata ƙyauri, suka zubar mata da ciki ɗanta wannan manzon Allah ya sa mu suna Muhsin Mi ya faru lokacin da aka zara su wane ne sabai ne suka aikin waɗannan da suna cikin waɗanda manzon Allah ya ce mu bi Ba shi yasa manzon Allah ba yadda za a iya ce mu bi sabai ba yadda za a iya ce mu bi sabai kuma me yasa waɗannan zaben suka tsaya kawai ga sahabban da banu umayya suka yi tarkizi kansu me yasa ba su kawo su abu me yasa ba su kawo su salman me yasa su sun kida da ba su kawo ga sahabbai nan birjik me yasa suka yi tarkizi kan waɗannan mutane ibn taymiya wa hatta khilafancin alima ba ya yarda da shi bane ba a matsayin ma duka yana cikin kulafa rashidin ba ya yarda ba kuma mu ba idda ayi muke ba za mu zo mu karanta muku littafi wanda ku in kun isa ku fito ku ɗauko littattafan shi'a kamar yadda muke ɗauko littattafan sunna muna karantawa ku yi tabbatar mana da cewa inda inda manzan Allah ya ce a bi sahabi ko kuma inda shi'a suka ce kaza suka ce kaza idan kuna da wannan muna kalubalanta ku kalubale muke muku wahabiyawa da duk wanda ke da jur'a kan magana kan sahabai ku fito ku nuna mu inda manzan Allah ya ce ka bi sahabi ku fito ku nuna inda manzon Allah ya ce ku an sha addini kan sahabbai ma'ana mm. ba inda manzon Allah ya yi wannan magana manzon Allah ce yi inni tarikum fi kuma thaqalain kitaballahi hablum mamdud wa itrati ahli bait mm. haka manzon Allah ya ce mana bai ce mu bi sahabbai ba ba inda ya ce ku bi littafin Allah wanda shine thaqalul akbar mm. sai itrati thaqalul asgar manzan Allah da iyalan gidan shi Allah ta'ala ya ce mu bi ko wannan eh, eh, a cikin wannan abin nan din ya sunan shi yake magana cewa wa huna nudhifu mulahaza muhimma jiddan hmm. ke magana a nan ya kamata mu yi mulahaza wadda take da mahimmancin gaske wahiya anna aba shi ayatullahi kazwini eh. a cikin wannan littafin nashi eh. ayatullahi sayyid muhammad husaini kazwini eh. Allah kara mai tsawon rayuwa yake cewa wa huna nudifu mulahaza muhimma jiddan wahiya anna aba ubaid hmm. bin al-jarrah wa huwa allazi sa'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an wujudin nas khairun minhum amla kalli wannan abu ne mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mu diba wannan wane ne wanda ya tambayan nan kuma wane ne wanda ya karba tambayan nan hmm. abu ubaida yana cikin kuma sahabi ya ce wa huwa ya ce wa huwa min al-asharati sabiqin hmm. wal mubashirin bil janna hmm. wa hajara ni shi abu hubaidan nan mm. ya yi hijira hijira guda biyu mm. da wace da wace kenan da hijirar da aka yi a hijirar da wanda su jafar tayyar suka kenan zuwa afirka zuwa habasha da kuma hijira tare da munna Allah mm. karewar sahabi sahabi kenan karewar sahabi kenan yace wa hajara hijrataini hijira biyu yi. ana tun a maka ma ya imani tun a maka ya imani da manzon Allah suna cikin wannan manzon Allah ya tura zuwa ina zuwa ga Habasha zuwa Habasha suka ta yi suka yi wannan hijira sannan summa ya dawo hmm. ko kuma ya ƙara hijira zuwa Madina hmm. ya ce wa shahada badar badran hmm. wa shahida badran kaga wato wato ɗaukaka bisa ɗaukaka ya yi hijira guda biyu eh. ko sannan yana cikin ashara mubashara mutum goma da banu umayya suka kirkiro musu hadisi suka ce suna cikin yan aljanna eh. wanda tun daga tun daga nan duniya manzon Allah ya musu bushara hadisin banu umayya wanda yake shahararre ne sannan wa huwa aminu hadhihi al-umma shi wannan abu ubaida din eh. wa huwa min al-asharati sabiqin wal mubashirina bil janna eh. wa hajara hijrataini wa shahida badaran wa huwa aminu hadhihi al-umma Wama ma'a zalika ajaba nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima ajaba duna an yakhassahu an yukhassasahu eh. aw yastani yastani yastasnihi yastasnihi eh. yastasnihi eh. bai ce ban da kai ba ce duka sahabbai duka za a san wanda suka zo suka fi su duka sahabbai bai ce abu ubai da kawai ba hmm. ai cewa ya mu ko kuma bai ce ban da abu mu ya dullu ala ma ya dullu ala cewa sahabbai ne baki daya yake tambaya akan yawa saboda ai na hannu yace ya kamata mutane su za hankali kan wannan kadiyar ta sahabbai kada a zo su a sa su su ta zubar da jinin bayan Allah abriya mutane waɗanda innocent people a rika kashe su nan kawai mutane su koma su kasa ba Allah jawabi ya kai kabir mm, gombe kuna sa ana kashe mutane ko a kashe mutane tunda ɗari bisa ɗari wannan abin da ya faru a zaria da hannun wahabiya wahabiya suka sa aka yi shi aka samu balidi jahili shugaban ƙasa ya zo ya biya ma jahilai irin shi suka ingiza shi ya kashe ɗaruruwan mutane aka rusa gidaje aka kace-kace da alkur'ani duk inda gidajen da aka rusa husainiya cike take da alkur'ani gidan malam cike yake da alkur'ani da tafsirai la akalla tafsiran da kun imani da su cike yake da wannan wurin aka sa mota ta niƙe wurin aka kwashe kasai aka je aka zidda aka je daru rahama aka je daru rahama aka rusa kaburbura cike yake wurin da alkur'ani da masallaci da masallaci hurumin Allah ƙazamai ƙazamai wulakantattu suka je duk daga wannan ya za ku ba Allah bayani ranar alkiyama kan isgilanci istihza'i ma alqur'ani da aka yi na rushe gidan malam da ragargaza alqur'ani da kwashe karakashara da takardu a je a zidda wanda ba a sani ba inda aka zo da akwai jasa ko ba na jasa ya ku wahabiyawa ya kai balalau ya kai kabir Gombe. ya za ku yi wannan ina za ku yi ma Allah wannan al'amuran? gaskiya ne ba a duniya nan za ku iya ba Allah bayani kuma kamar yadda makaranta hadisi ruwaya daga ibn taymiya satin da ya gabata na hmm. cewa ne babu wanda ya ce ruwaya da makaranta a cikin eh, littafin eh, ibn taymiya a sarimul masloli ala shatimin rasul na hmm. cewa sun ruwaya ta zo wanda ake magana cewa shin an zagi abubakar hmm. ya ce babu wai laka wai haka ya khalifatar rasulullah shi wa wannan abubakar din eh, wannan abdulaziz bin ja'far al-faqihi an abi eh, barraza mm. shi wannan yake cewa sahabi ne wanda yake cewa ya kai khalifan manzon Allah wato abubakar ne lokacin mulkin abubakar mm. aka aka zagi abubakar mm. ya ce ya bashi izini yami ya sare wuyan wanda ya zagi abubakar abubakar ya ce mai wai haka hmm. hmm. A ma kunta ma kunta ma kanat li ahadin ba'da rasulillah babu hmm. wanda ya isa a kashe shi dan an zagi babu wanda ya isa ya dau hukuncin kisa dan an zage shi in ba manzon Allah ba manzon Allah kawai ke da wannan a cikin sahabbai ba wai magana sahabi ba manzon Allah kawai da wannan manzon Allah kawai ke da wannan a cikin wannan asarin wal masulul in kamar yadda na ce a juzi'i na biyu a juz'in a mujalladi thani eh. da aka kawo eh. wannan gashi a shafi na mi hmm. a shafi na ɗari da tis'in da biyu hmm. abinda ibn taimiyya ya kawo a cikin wannan wanda yake hadisi na alhamis alhadisul khamis hmm. gashi ko eh. amma sai ku zo ku taya mutane magana me kuke nufi me kuke nufi kuma alin nan wannan manzon Allah ya nuna wannan manzon Allah ya nuna cewa shi kadai za a bi da mm. iyalan shi me yasa ba ku bin shi za mu zo insha Allah nan gaba za mu sanya eh, daga cikin eh, eh, a dakunan ku na business wanda kuke kira masallatai wanda kuke zuwa kuna ruɗa mutane kuna halasta jinin bayan Allah a cikin waɗannan wuraren mm. za mu zo mu sa magana wani daga cikin ku wanda yake zagin amirul mu'minin kuma jahilai da ke gaban shi abun ban takeici suna masu kabbara kabbara suke ga batun karkataccen malami ya ɗebi karkataccen ɗalibi ruwaya ta biyu a ruwaya ta saniya eh. ya ce a ruwaya ta saniya an umar bin khattab kuma wannan daga umar bin khattab ne shi dai ayatollah gazi yawa a cikin littafin yawa amma wannan ruwaya ta zo ne a cikin mi musnadul bazar ko da yake kamar naji wani na gyara yana cewa bazaz ne amma dai ya shahara da wannan musnadul bazar. Mhm. a juz'i na daya eh. shafi na 413 mu'assasatul ulum alquran quran maktabatul ulum wal hukm beirut mm. al-madina mm. aba'a ta daya ce an kuma buga littafin a shekara ta 1409 aka buga littafin wannan ruwaye daga umar bin khattab eh. yake cewa ni sahabbai ne suke tambayan manzo Allah suke mai tambaya wai manzo Allah yake musu tambaya suna ba shi ansa eh. yake musu tambaya suna ba shi ansa hmm. ka fahimta akhbaruni bi a'zamil khalqi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah qalu al-mala'ika qala wama yamna'uhum ma'a qurbihim min rabbihim eh. bal ghayrihim qalu al-anbiya' qala wa ma yamna'uhum wal wahyi yanzilu alaihim bal ghairihim qalu fa akhbarani hmm. sahabbai zuwa inda yake cewa qalu fa akhbarani ya rasulullah ka bamu labari ya manzan Allah hmm. yace qala qaumun ya'tuna ba'dikum yu'minuna bi hmm. wa rauni yarawni wa yujaddid wa al-mu'allaq fa yu'minu bihi ula'ika a'zamul manzila wa inda Allah mutane da maganar hadisi ne gashi daga cikin musnad bin ahmad na ahmad bin hanbal wanda kuke iddi'a'in shi kuke bin maza ba shi a mahanga fiqihu ga abin da ya kawo amma kun zo kuna sa ana a zubar da jina na mutane waɗannan maganganun naku kamar ba su imani da cewa inda Allah yake cewa jahilai ne wanda ma talaucin shi ya ishe shi na ma dama sayan kudin sayan littafi ya karanta ma talaucin shi na koko da koko sai ma ya gagare shi jahilai malam jahili tantaran jahilai duk da yake su waɗanda suka bi uh, gwamnati ba irin su wani yan business ne sosai suna da abubuwa haka to ta wani gashi tambayar ta mu dama mai harshen da mu ce ko ce abin nan tambaya biyu ce a haɗe ka abin da ya shafi shi su ulfaham da kuma yadda ya zargi matasa da cewa mm. su kawai suna ɗaukan magana kamar wahayi mm. to an ɗauki amsa tambaya ɗaya ga shi lokaci mana halin ai shi da yake a gurguje zuwa sati mai zuwa insha Allah sai a baje abin mu ga ne matasa mun soci mu dan takaita a wannan satin da shi magana su waɗannan mu koma kan magana wani tunda ba bari za su yi mun kuma ba haƙura za mu yi ba yawa <laughs> sai mu je mu gani ina za ta ƙare amma abin da muke so a takaice muke so mutane su fahimta shi ne cewa ya kamata mutane su sani sai mm. amfani da hankali kada a zo a ruɗa mutane da magana sahabbai alhali babu inda wanzan Allah ya ce ka bi sahabi babu kuma inda ya ce za a kashe mutum dan mutum ya zage sahabi in ma ana zage خلاص a wannan da shi a wannan babban kwaba gona malam mustapha muhammad da ni mai gabatarwa abdullahi adam muna muku fatan alkhari da fatan sake saduwa a mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب